Jami'an bankin nan na baiwa ƙananan ‘yan kasuwa ranci mai suna tattali microfinance da wasu masu hudda da shi suka yi zargin an yi awon gaba da kudadensu a jihar Niger sun yi bayanin matsalar da ta auka wa bankin har ya shiga wannan hali. Ɗaya daga cikin daraktocin bankin Alhaji Muhammadu Kudu ya shaidawa muryar Amurka cewa masu karɓar bashi a bankin ne suka nemi durƙusar da shi, amma ya ce ya zuwa yanzu an shawo kan wannan matsala kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Saboda matsalan da aka samu a bankin ba wai matsalan wai wani ya saci kuɗi ba, amma matsalan da aka samu shine kudaden da suke rike da shi sun ba da basu suka ma kwastoma da ya fi ƙarfi abin da ya kamata su ba. A yanzu an yi appointing, an yi appointing acting managing director. Ina jin insha Allah wani zai bayan kwana uku za akwai aiki na wucin gadi da za a ja so mai har zuwa ran litini insha Allah na jin Allah ya so ya da ran litini dinga zuwa litini na gaba to na ji lokacin za fara bude banki. Ah. to yanzu eh, su kwastomomin nan wani tabbaci za ka ba su game da cewa kuɗin su yana nan da an fara aiki ba da jima ba za a ba su abubuwan. kagan ko da ma a ce bankin ta durkusa wannan banki duk wani ka'ida da ake bi a bude microfinance bank an bi yanzu bankin nan yana kan inshora a ce ma kwata-kwata bankin mata mutu a kan insurance kowane customer ba wanda zai rasa kudin shi babban daraktan ma'aikatar da ke kula da waɗannan ƙananan bankuna a nan jihar niger Malam Bako Muhammad Bawa ya ce sun yi ƙoƙarin shawo kan matsalolin da suka addabi waɗannan bankuna, a saboda haka ya shawarci jama'a da su kwantar da hankalinsu. Na ina son gaya ma mutane Niger cewa ba wani matsala a karamin bankuna namu da muke kira microfinance. To wayanda suke da matsaloli ɗinnan nan mun mun rige mun zauna a kansa muna neman hanyoyin da za mu sa su masu yi tsira abin da ya sa kuma su mutanen da suke zuwa su kula da bankuna daga cbn da ndic duk wayannan abubuwan mutanen su ma suna zuwa daga mu haka kuma duk kudin da aka ajiye mukan karba insurance akan kudaden da aka ajiye a banki. To koyaya masu hudda da wannan banki na tattali suke ganin wannan mataki ga ɗaya daga cikinsu. Sunana Aliyu Sani. daga makira to ni dai kwastoman tattali microfinance bank ne eh, mu ma muna addu'a su bude saboda muna dan wahala yanzu nan saboda bankin ne kawai a cikin mai shigo lokacin gwamnati. yanzu nan A yanzu dai masu hudda da wannan banki sun zuba idanu tare da fatar daidaituwar al'amura a wannan banki domin ɗorewar harkokin kasuwancinsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.